daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta alfa Radio da ke kumasi si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware mahmud lalo ne tare da ladan ibrahim a yawa muke farancin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 3 kenan agogon ghana amma a nan washington dc karfe 10 na safe yau 24 ga watan disamba shekarar 2017 ga kanin labaran duniya an horas da 'yan gudun hijirar da ke minowa da ke jamhuriyar kamaru aikin dogaro da kai yanzu haka a kasashe shida ne suka fara wani taro a pakistan domin duba yadda za su tankaru kalubalen ayyukan ta'addanci an bayyana abubuwa biyu ne da ke karfa matsayin tsarin shige da fice a gwamnatin shugaba donald trump To a cikin rahotannin namu ne za ku ji cewa an tsaurara matakan tsaro a sassan Najeriya yayin da Kiristoci ke shirin bukukuwan Kirsimeti. muna nan mun shirya tsaf domin yi wannan bukukuwan a cikin kwanciyar hankali wato ma'ana muna da isasshen jaman tsoro to ko me kiristoci a jamhuriyar Nijar suka tanadarwa lokacin na kirsimeti akwai waƙoƙin da za mu yi da kuma ci abinci tare da kowane mutane ba ma krista kaɗai wanda ba krista kaɗai ba su ma duk suna zawa duk mun gayyaci kowa da kowa duk mun san mun zam muna tafe da ƙarin bayani da kuma wato wani rahoto na musamman kan wani mutum da ya tsinci sama da rabin miliyan naira ya kuma mayarwa da mai kuɗin sannan za ku ji maimacin shirin duniya amurka amma fa duka sai kun sha labaran duniya masu aure assalamu alaikum ɗaruruwan 'yan gudun hijira daga najeriya waɗanda suka bar matsugunninsu sakamakon boko haram suka yi tunga a sansanin 'yan gudun hijirar da ke minawo na arewacin jamhuriyar kamaru yanzu suna yiwuwa yanzu suna da yiwuwar zamewa abin koyi hakan ya biyo bayan horon da jami'an majalisar ɗinkin duniya suka yi musu ne na zamewa mutane masu dogaro da kansu da yadda za su amfani kansu da al'ummarsu a duk lokacin da su koma ainihin gidajensu in ji wakilin wannan gidan rediyon misali naomi hamman wata 'yar shekaru 29 da haihuwa ta kware ne ga aikin kafinta domin yawancin kujerun zama a makarantar da ke cikin sansanin na minowa ita ce ta yi su naomi ta kwashe shekaru biyu cikin wannan sansanin ta ce a cikin watan nuwambar da ta gabata ne ta kammala horarwa da ta samu a tsawon watanni shida a matsayin kafinta ta ce ta zaɓi aikin kafinta ne saboda idan ta koma najeriya ya zama cewa za ta iya yin kujeru da dai wasu abubuwan amfanin da kafinta ke iya yi haka kuma wannan aikin hannu da ta koya yanzu ya zame wata hanyar samun kuɗin shiga a gare ta wannan matar da take da 'ya'ya biyu ta ce wani lokaci can baya ta dogara ne ga mijinta wanda 'yan boko haram suka kashe shi a najeriya ta ce tun daga wannan lokacin ne take dogaro da taimakon abubuwan jin kai da take samu bayan da ta iso wannan sansani a kamaru ta ce yanzu tana samun dala biyar bayan ta kammala kowace kujera daya. wannan horaswan da ba Naomi ce kadai ta same shi ba yana daga cikin abubuwan dogaro da kai da kwamitin kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya samarwa 'yan gudun hijiran domin su samu abin dogaro da kai bayan sun bar sansanin yanzu haka an kasashe shidda ne suka fara wani taro a pakistan domin su duba yadda za su tunkaru kalubalen ayyukan ta'addanci da kuma haɗin kai a tsakaninsu kakakin majalisar dokokin kasashen pakistan china rasha Turkiyya, afghanistan da iran su ne ke jagorantar tawagar su wajen wannan taro kuma ana gudanar da taron ne karkashin tsauran matakan tsaro a babban birnin ƙasar na pakistan shugaban majalisar dattawan ƙasar pakistan raza rabbani ya yi amfani da wannan taron wajen kin yadda da manufar abin da shugaba donald trump ya ce na ganin laifin kasar ta pakistan na gazawar amurka akan ƙasar afghanistan rabbani ya ce sun gani a cikin 'yan kwanaki biyu da suka gabata mataimakin shugaban ƙasa amurka har yana da ƙwarin gwiwa da ikon cewa an saka ƙasar pakistan a cikin ƙasashen da ake sawa ido shugaban majalisar ya ce to bari ya faɗi da babban murya kuma duniya ta saurara pakistan ƙasa ce mai cikakken yancin cin gashin kai kuma ba ta karɓar umarni daga hannun kowa balle ma amurka waɗannan kalamai na rabani dai suna nufin amsa ce kai tsaye ga kalaman mike pence a lokacin da yake wa sojojin amurka jawabi salin da ya kai ziyara afghanistan ranar alhamis inda ta gabata anjo pence yana cewa pakistan ta jima tana baiwa 'yan ta'adda irin su taliban da sauran kungiyoyin 'yan ta'adda mafaka a wannan karan gwamnatin kasar pakistan ta yi amfani da a wannan taron gwamnatin kasar pakistan ta yi amfani da shi domin maiwa pence da martani labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc an bayyana abubuwa biyu da suka faru a kwanakin nan su ne suka karfafa matsayin gwamnatin shugaba donald trump akan matsayinsa game da tsarin shige da fice wanda ke da nasaba da tsarin iyalai wanda shugaban ya ce yana kawo wa ƙasa barazana a harkokin tsaro taylor hilton wanda shine mukaddashin mai magana da yawun ma'aikatan tsaron cikin gida ya faɗa a cikin wata sanarwar da ke ɗauke da sa hannunsa jiya asabar cewa ma'aikatarsa ta tabbatar cewa waɗanda ake tuhuma da harin ta'addanci a harrisburg da pennsylvania da ma wani da ake tuhuma da ake tsaye da shi yanzu haka kan tuhumar aikata aikin da ke da alaka da ta'addanci da kuma halatta kudaden haram dukkansu waɗanda suka ci gajiyar tsarin zaman iyalansu amurka ne ta hanyar zamar su 'yan ƙasa ya ce wannan ya sa gwamnatin ta shugaba trump take nuna damuwarta ta samarwa mazauna ga waɗanda suke da wannan damar tsarin iyalansu a ranar juma'a da ta gabata ne dai wani ɗan bindiga a harrisburg wanda bakon haure ne daga kasar masar ya harbi 'yan sanda a sassa daban-daban a cikin garin wanda daga bisani 'yan sanda suka yi nasarar kashe shi shi ma ma'aikatan harkokin wajen kasar koriya ta arewa ta kira takunkumin baya-bayan nan da majalisar ɗinkin duniya ta sa mata wannan ta ce tamkar tana kada gangan yaƙi ne domin haka yana nufin kulle harkokin tattalin arzikin ƙasar ɗungurungun a cikin wata sanarwa da ke ɗauke da labaran kamfanin dillancin labarai na ƙasar kcna da ta fitar mai magana da yawon ma'aikatar ya ce pyongyang kai tsaye ta sa kafa ta yi fatali da wannan kuduri ta ce wannan kuduri ba komai ne illa sakamakon rawar da amurka ke takawa na game da nasarar da koriyan take samu wajen sarrafa shirinta na makamin nukiliya a ranar juma'a ta gabata ne dai kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince ya sake kakabawa wani zagayen takunkumi ga koriya ta arewa inda take auna bangaranta na mai da ma na shirinta na makamai a cikin sanarwar da ƙasar ta koriya ta arewa ta fitar yau lahadi ta kalubalanci amurka tana cewa idan har tana son ta zauna lafiya to ta jingina manufofinta masu gauni kana ta yi koyi ta koyi zaman cikin 'yan uwanta kasashen duniya musamman waɗanda suka mallaki makamin nukiliya hawa kuma ƙasar ta koriya ta arewa ta gargaɗi duk wata ƙasa da ta goyi bayan ƙudurin to ta kuka da kanta a duk domin ko duk abin da ya same ta ita ta janyo ladan ibrahim a yawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To yayin da Kiristoci ke shirin gudanar da bukukuwan Kirsimeti a Najeriya, jami'an tsaro a sassan kasar sun ce sun kammala shirye-shirye na tabbatar da tsaro domin ganin an yi bukukuwan cikin kwanciyar hankali. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da halin da ake ciki dangane da hakan a jihohin Adamawa da Taraba. Kawa yanzu hukumomin tsaro a waɗannan jihohi sun ƙara tsararren matakan tsaro ne domin ko ganin an gudanar da bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara cikin koshin lafiya musamman ma gane da matsalar boko haram ke kara saka fargaba da mata dai a zukatan jama'a matakan dai sun ma aka wahala da kara baza jami'an tsaro da kuma atisayin shirin kota kwana na tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro inda jami'an da suka hada sojoji 'yan sanda da ma sauran masu damara kan gudanar da shawagi kamar yadda na gani a juyin adama da taraba da yake karin haske game da matakan da suka ɗauka yanzu kakakin rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar adama suleiman baba ya ma buƙaci jama'a ne da su masu sa ido alhamdulillah shirye-shirye ya kan kama mu a matsayin na jami'an tsaro mun riga mun ba da oda wuraren da yaran mu za su je su bada da tsaro musamman a wuraren ibada da kuma wuraren shakatawa da muke da su a cikin kwaryar birni da kuma manyan birane da muke da su a jihar adamawa a kuma tare da kyakkyawar alaka da jami'an tsaro musamman 'yan sanda dama idan aka samu irin waɗannan lokuta mukan yi ƙoƙari mu canja operational plan suna ba mu nasu muna ba su sai mu ga wuraren da za su zuba jami'an su da kuma wuraren da in akwai gibi mu kuma za mu iya zuba namu haka muke aikin nan kullum kuma mun ƙara tsanantawa kyautata zato za a yi hidimar eh, kirsimeti da kuma sabuwar shekara cikin koshin lafiya. tun farko su feta jana na 'yan sandan kasar ya umarci rundunonin jihohi ne da su kara baza jami'ansu a wuraren hada-hadar jama'a da kuma jami'u domin tabbatar da doka da oda sp usman abubakar da ke ma zama kakakin na 'yan sandan jihar adamawa ya ce tuni fa suka shirya tsaf domin fuskantar bukukuwan na kirsimeti da kuma sabon shekara muna nan mun shirya tsaf domin yi wannan bukukuwan a cikin kwanciyar hankali wato ma'ana ah, muna da isasshen jaman tsoro wanda za su Eh, za baza su da inda ya kamata musamman wajen ibadu da kuma inda za a taru a yi bukukuwa eh, bukatar mu dai shine eh, al'umma mu na jihar adama su ci gaba da bamu goyon baya kuma musamman su da sa ido akan duk inda za su tafi da kuma duk inda za a yi taro na bukukuwa gwamnatin najeriya dai tuni ma ta ayyana gobe litinin da kuma jibi talata a matsayin ranakun hutu domin bikin kirsimeti inda mabiya addinin kirista kan taru a majami'u domin gudanar da sujada tunawa da ran da aka haifi yesu kiristi wato annabi isa alaihi salam inda akan ziyarci yan wada abokan azuka baya ko gaciye ce da matan datan ɗaya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahim abdulaziz a makwabciyar najeriya wato jamhuriyar nijar mabiya addinin kristan ne suka fara bukukuwan share fage tun daga yau lahadi domin gudanar da ibadu da shagulgulan na kirsimetin wannan shekara daga ya mai ga rahoton jam'in salolin mako-mako da ke gudana a kowace ranar lahadi ne ke garwaye da hidimomin sallar christmas ko kuma noel a bana abin da ya kara wa sallar armashi ta la'akari da yadda majami'un birnin Yamai suka cika da mabiya addinin Kirista maza da mata yara da manya tun da hantsi. Reverend Sabo Baciri shine limamin majami'ar Eglise Assemblée de Dieu ta unguwar wadata. Akwai wake-wake da mun ka shirya don saboda mu ɗaukaki sunan Ubangiji don saboda yau ranar far'a ce, ranar murna ce don saboda Isa almasihu eh, mai ceton duniya ya zo duniya 'yan aihe shi yau ne muke Eh, murna da isa ya zo cikin duniya kuma ya ceci duniya don saboda muna son duka nijar eh, a bar samun matsaloli na wajen eh, saba ma juna wajen addini. Sallar Christmas wani lokaci ne na sada zumunta tsakanin 'yan uwan juna da sauran abokan zama. Saboda haka Kristoci kan shirya liyafar cin abinci domin kowa. In ji Madam Yakuba Amina. Tunda an ranar haihuwar mai ceton mu ne na ceton duniya duka. Yesu Kristi almasihu. Akwai waƙoƙin da za mu yi da da kuma ci abinci tare da kowane mutane. ba ma krista kadai wanda ba krista kadai ba su ma duk suna zawa duk mun gayyaci kowa da kowa duk mun san mun zam dai don duk cikin musulmi ba a cewa duk cikin linye din su babu krista kuma duk cikin mu krista ba a cewa ba karwan dan uwa musulmi duk mun zam dai muna zama tare muna hira muna kaman gayyatar juna in kaman muna da wata wata ranyo haka muna kiran su mu yi hira mu yi shan haka zankanin juna gaskiya muna waye kan juna Allah ya kara ta muna gaskiya ina kowa da kowa barka da sallah Likita-likitar da ke damun kasashen duniya a yau na kan gaban matsalolin da kiristoci suka dukufa ga yin addu'o'i a kansu don neman mafita a wajen ubangiji kana ganin ko ina kucece kucen da aka yi zaman lahiya ya taɓarɓare gungu-gungu muna son ubangiji ya kare ƙasarmu ya kare ƙasashe salama da isa almasihu ya zo ta kasance duka cikin ƙasashe na duniya duka ba nijar ba zaman lahiya aka ce ya yi zama ɗan sarki sakon da nake wajen mabiya addinin krista shine su bar barin addu'a ai ta addu'a don saboda ƙasar niger kuma ina ce masu barka da sallah ubangiji ya albarkace mu mu duka. waɗannan hidimomi na sallar Christmas za su ci gaba da gudana har zuwa yammacin wannan rana a matsayin somantaɓin bukukuwan da mabiya addinin Kirista suka tsara domin raya daren 25 ga watan Disamba a nan Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To da fatan za a yi mana afuwa kan kutsen da kuka ji kafin wannan rahoto. To masu iya magana da kan ce na Allah ba sa karewa kuma inda ranka za ka sha kallo. a kwanakin baya ne wani mutum mai suna bashir usman da ke sana'ar tuka keke napep ya tsinci sama da rabin miliyan na naira a cikin napep ɗinsa da wata fasinja mai suna madam victory ko kuma maman eje mata manta a jos jihar plateau ya kuma neme ta ya mai mata da kuɗinta ba tare da ko sisi ya yi ciwon kai ba duk da halin kuncin rayuwa da yake ciki a cikin wannan rahoton da wakilin sashen talabijin ilyasu kasim ya aiko mana daga jos za ku ji hira da malam bashir da matarsa hajara dawud da ita mai kudin wato maman ejima da shugaban majalisar malamai na ƙasa a sheikh muhammad sani yahya jingir da ya tsokaci kan wannan lamari da kuma abin da wasu jama'ar gari ke cewa dangane da wannan namijin kokari da malam bashir yayi na mai da waɗannan kuɗaɗe. bayan ya sallami iyali malam bashiru zai fita nema a sabon babur ɗinsa yakan zazzaga sassan cikin garin jos da kewaye yana ɗauka yana ajiye fasinjoji inda a rana mai kamar ta yau ne kwanan baya ya ɗauki wata fasinja wacce ta yi mantuwa a babur ɗin nasa. Ina cikin aiki na ranar Asabar ta wuce na ɗauki wata mata daga nan dilimi ana cewa wurin bucala masallaci yan taya zuwa kokin harkwatas. Na dawo nan gunda muke sallah masallaci yan goyin na zo na ajiya wurin sallar magariba kenan sai na ga leda sai ce kaga yara abin mutane su rinka manta mutane kaya a cikin keke samu wahala na je gida kenan na zuwa na gama cin abinci sai ce da mata na mi komin kancan mu duba mu ga muna sa hanki sai ga dubu ba kudi a ciki na farko ga dubu ta eighty thousand dubu tamanin muna duba da ce wancan da me a ciki ina sake sa na dauko sai ga dubu ɗari uku da hamsin ta ce a ah, kudin fa da yawa fa na ce wallahi kudi da yawa ta ce sake duba ana sake duba sai ce ai ga wasu kudin a ciki ta ce kai abu kamar farki sai ce mata wallahi kuwa daga nan muka duba muka hada kudi dubu ɗari biyar da tamanin da kuma wasu yan kanan post a ciki ta ce yanzu ya za a yi na ce mata to yanzu na jinki da yayi ki ganza da kuɗi da ce ma ai wannan kuɗi a nemi shi a nemi su na ce ba za ta ba wani ba ciki ba ce ina ai ta ba da ci haram ba kuma yan ta ba da ci haram ba ce mata na gode mi ta ce min ni nake ce mata tsoron Allah saboda kuma kuma yanzu ce mata kuma ga abin zai faru na ce mata na goda mana sun ta bakin ki ne one faithful day me and my friend rannan ne ni da ƙawata za mu buki sai muka shatar babur da muka isa sai muka tara ana bukukuwa guda biyu sai na tafi domin in tambayo wanne ne namu da na tambayo na dawo sai na samu ta sallami mai babur ban ga jakar da na ajiye a bayan mai babur a hannunta ba na tambayi ina jakata sai ta ce ita jakar da muka saka kyautar da za mu bai wa ma'aurata ta riko nan sai na zabga ihu mai babur ya tafi da jaka da kuɗi makudai a ciki muka bi sawun mai babur din ma ba mu gan shi ba hankali na gaba ɗaya ya tashi sosai da muka dawo kasuwa sai aka bani shawarar in je in sanar a gidan rediyo ko a ofishin kungiyar masu babur so on monday ran monday sai na kama hanyar zuwa gidan rediyo isa taki da wuya sai aka kira ni cewa in dawo ga mai babur ya dawo da jaka na dawo sai na ga mai babur da jaka na karba na duba sai na ga kuɗi daidai naira dubu ɗari biyar da tamanin da biyar ko naira ɗaya ba ta yi ciwon kai ba na ji kamar ina mafarki ne mamakin cewa a wannan yanayi na kunci da ake ciki na rayuwa har mutum zai tsinci rabin miliyan ya dawo da shi ashe dai har yanzu akwai mutanen kirki hamba masu suka suna ce min ni wawa ne ni ban da hankali na yi sabani da arziki ba zan taɓa yin arziki ba ni a wahala zan ƙare samtun lada da sa ta faɗin maganin su da albarkacin bakin su ni tunani na na san duk abin da Allah ya sa ya same ka zai same ka abin da Allah ya sa ba za ka isa ba za ka samu ba za ka taɓa samu ba har abada ka mai kuɗin kan shi ma wannan halin da ake ciki yanzu na rayuwa shi ma in kuɗin aka ce kan babu ba zai ji daɗi ba shi yasa kawai na ce nemi masu shi ya mayar musu da shi labarin wannan namijin kokari da bashiru da matarsa suka yi ya baza gari gami da yabo da kyaututtuka da suka samu daga ita matar da taimantuwar zuwa 'yan uwanta 'yan kasuwa zuwa sauran manyan gari kowa sai san barka musamman a irin wayannan ƙasashe da ake ce wane ya sace triliyan kaza ko biliyan kaza to aka samu ana karantar da yara tsoron allah da wadatuwar zuci da taimakawa sai na ce to mu ba shi kuɗi dubu ishirin don ƙara ƙarfafa shi akan wannan hanya da ya yi da yin addu'a Allah ya kai mu lokacin da ire-iren su za su zamanto sun riƙe ƙasa su damu da muhimmancin ƙasar da al'ummarsu da duniya gaba ɗaya. Kiya aikinmu zai zama yana da tasiri kuma za mu zama masu kima a idan al'umma idan ana aikata gaskiya irin wannan. Ya kamata a ce manyanmu da kananan mu duk mu emulating wannan habit din na kin haram mu tsaya ga halak sai mu samu taimako a gurin Allah daga Jos Nigeria Ilyasu Kasimu ya za gobe na na cewa karfe goma na safe ne da minti ashirin wato hudu ne ma nan da minti ashirin a birnin na Jos da Yawunde da Injamena da kuma Yamai na Jamhuriyar Nijar. kai tsaye ana tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga maimacin shirin duniya amurka jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka a ranar laraba da ta gabata ne shugaban amurka donald trump ya samu wata gagarumar nasara a majalisar dokokin kasar bayan da majalisar ta amince da wani kudurin doka da zai kawo sauyi a tsarin karɓar kudaden haraji a ƙasar wanda ya ce zai rage kudaden haraji da ake biya shin ko me sa 'yan jam'iyyar democrat suke adawa da wannan sabon tsari da zai rage kudaden na haraji sai ku biyo mu a cikin shirinmu na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo shugaban amurka donald trump ya kasance mai cike da farin ciki yayin da yake jawabi a gaban magoya bayansa a wajen fadarsa ta white house yayin da ɗimbin manyan 'yan jam'iyyarsa ta republican suka rufa masa baya kamar yadda na faɗa Wannan shine rage kudin haraji mafi girma a tarihin mu Wannan abu ne na musamman. A cewar shugaba Trump, sauyin da za a samu a tsarin harajin zai taimakawa Amurkawa masu matsakaicin kudaden shiga. Zai kuma taimakawa manoma da ke faɗi tashin ganin sun ci gaba da riƙe gonakinsu. Sannan kudaden harajin da za a rage zai sa kamfanoni su saka hannayen jari a Amurka a cewar Trump. Hakan na nufin kamfanoni za su fara dawowa. Kuma na alkawali a lokacin neman zaɓe na cewa ba za mu sake bari kamfanoni su salwanta ba, za su zauna a ƙasar mu. Kuma na san kun ga abubuwa da ke faruwa na alkhairi. To sai dai 'yan Democrats suna adawa da yadda aka yi hanzari aka amince da wannan kuduri a majalisar ba tare da an ji ta bakin al'ummar ƙasa ba. da kuma yadda aka cusa wasu sauye-sauye a baya-bayan nan sun kuma kara da cewa tsarin na dauke da wasu matsaloli da dama da ka iya ba masu hannu da shuni kofar kaucewa biyan kudaden haraji chuck schumer shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan amurka corporations are flush with cash right yanzu haka manyan kamfanoni na da makudan kudade fannin saka hannun jari na bunƙasa amma ba a samun ayyukan yi kaga duk kamfanin da suka ce za su yi amfani da shirin rage kudaden haraji sun ce za su sake sayo hannayen jarin da suka sayar wannan wani lamari ne da ba zai taɓa taimakawa talaka ba a cewar shugaban marasa rinjaye a majalisar ta dattawa chuck schumer sauƙin da za a samu a fannin harajin ƙasar zai sa kudaden da ake biya na inshorar lafiya su tashi ita ma shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta ce wannan rage kudaden haraji zai taimaki masu hannu da shuni ne kawai inda sama da kashi 80 na sauƙin da za a samu su za su mora sannan ta kara da cewa amurkawa miliyan 86 da ke aiki za su ga karin kudaden haraji abin da suka ba amurkawa ma'aikata bai taka kara ya karya ba kuma alfanunsa na dan wani lokaci ne amma ragin kudin harajin da masu hannu da shuni za su samu na da girma kuma na dindindin ne are vast. A halin da ake ciki dai, nan ba da jimawa ba, masu biyan kudaden haraji za su ga rage a kudaden da suke biya, amma kuma na dan wani lokaci ne. Domin nan da shekarar 2025, alfanun da suke samu daga sabon shirin na rage kudaden haraji zai kawo ƙarshe. An yi hasashen cewa idan aka fara amfani da wannan sabon tsari na rage kudaden harajin, nan da shekaru goma masu zuwa za a samu ƙarin dala tiriliyan ɗaya akan kusan dala tiriliyan ashirin na basussukan da ake bin Amurka. To amma baya ga wannan hasashe yanzu haka shugaba Trump na sa ran wannan nasara da ya samu a fannin rage kudaden haraji za ta samu goya sa su ci gaba da kasancewa tare da shi kamar yadda mai fashin baki Robert Jones na cibiyar Public Religion Research Institute ya ce. Ina gani mutane sun kafe da nuna mai kauna Shi yasa muke ganin daga cikin masu ƙaunarsa akwai waɗanda ba za ka taɓa iya sauya masu ra'ayi ba. misali kamar fararen fata masu bin ɗariƙar evangelika waɗanda a cikin kowane goma za ka ga bakwai suna mara mai baya. Uh, Yanzu dai wani lokaci da za a iya gwada goyon bayan da shugaba Trump ke da shi shine lokacin zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a baɗi na 'yan majalisar dokokin Amurka. Tarihi dai ya nuna cewa mafi yawan shugabannin Amurka da ke wa'adinsu na farko ba kasafai suke cin zaben tsakiyar wa'adi ba. kamar yadda Molly Reynolds ta cibiyar Brookings ta lura. Wani abu da muka sani shine jam'iyyar shugaba mai ci kan rasa wasu kujeru a zaben tsakiyar wa'adi a lokacin wa'adinsu na farko. Hakan kuma na ƙara taɓarɓarewa, kuma idan muka lura da irin matsayar da shugaban yake a yanzu a uh, siyasance, ina ganin haka zai shafi jam'iyyar ta Republican a shekarar 2018. effects for the Republicans in 2020. To haka ne sa masu gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a irin su Frank Nipot suke ganin cewa babban kalubalen shugaba Trump a shekara mai zuwa shine yadda zai ƙara yawan magoya bayansa. Idan har yana so ya samu ƙarin farin jini, sai ya ƙara neman haɗin kan 'yan Democrat da 'yan majalisar masu cin gashin kansu. Domin yanzu farin jininsa kusan kashi 30 ne cikin ɗari kuma hakan yana da wuya. Da da masu lura da alamara suka nuna sai in har an samu sauyi. Amma akwai alamu da ke nuna cewa shugaba Trump ya ɗauki hanyar bin sahun magabatansa, wato Barack Obama da kuma George W. Bush, waɗanda su ma suka faɗi a zaben tsakiyar wa'adi a lokacin mulkin su. masu tsaro da aka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu in za madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma jim malone da zlatika hawk da suka hada ainihin rahoton ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga labarai a takaice. ɗauruwan 'yan gudun hijira daga najeriya ne waɗanda suka bar matsugunninsu sakamakon boko haram suka yi tunga a sansanin 'yan gudun hijirar da ke minawo a jamhuriyar kamaru yanzu suna yiwuwa su zama abin koyi su zama abin koyi hakan ko ya biyo bayan horon da jami'an majalisar ɗinkin duniya suka yi musu ne na zamewa mutane masu dogaro da kansu ta yadda za su amfani kansu da ma al'umma a duk lokacin da suka koma ainihin gidajensu yanzu haka kasashe shida ne suka fara wani taro a pakistan domin duba yadda za su tunkari kalubalen ayyukan ta'addanci da kuma haɗin kai a tsakaninsu kakakin majalisar dokokin kasashen pakistan china rasha turkiya afghanistan da iran su ne ke jagorantar tawagar kasashensu wajen wannan taro kuma ana gudanar da taron ne a ƙarƙashin tsatsauran matakan tsaro a babban birnin ƙasar pakistan abubuwa biyu ne da suka faru kwanakin nan suka kara karfa matsayin gwamnatin shugaba donald trump akan matsayinta game da tsarin shige da fice da ke nasaba da tsarin iyalai wanda shugaban ya ce yana kawo wa kasar barazana a harkokin tsaro taylor hilton wanda ne mukaddashin mai magana da yawon ma'aikatan tsaron cikin gida ya faɗa a cikin wata sanarwar da ke ɗauke da sa hannunsa a jiya asabar cewa ma'aikatarsa ta tabbatar da cewa waɗanda ake tuma da harin ta'addanci a harrisburg pennsylvania da ma wanda ake tuma ake tsare da shi yanzu haka a aikata aikin da ke da alaka da ta'addanci da kuma halatta kudaden haram waɗanda suka ci gajiyar tsarin zaman amurka ne ta hanyar zaman iyalansu a nan cikin amurkan ma'aikatan harkokin wajen ƙasar koriya ta arewa ta kira takunkumin baya-bayan nan da majalisar ɗinkin duniya ta sa mata wannan tamkar tana kaɗa gangan yaƙi ne domin ko haka yana nufin kulle harkokin tattalin arzikin ƙasar ɗungurungun a cikin sanarwar da take dauke da labaran kamfanin dillancin labarai na kasar kcna da ta fitar mai magana da yawon ma'aikatar ya ce fiyon kai tsaye ta yi fatali da wannan kuduri masu sauraro da aka mu kawo karshen wannan shiri a jerin shirye-shiryenmu da muke gabatar muku wanda kuma shine na karshe a yau sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safa agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato biyar kenan na agogon Ghana yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa da ya taya ni gabatarwa da kuma ciba hero da yau da ya haɗa mana shirin kamar da kuka ji shi sai mu al santos mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc